سميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حوماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah قوم يومنا أخذ وتنجماد الأولى هجر مأيكي عليه الصلاة والسلام 1436 kuma 22 ne ko ko da daya 22 ga watan biyu miladiya 2015 domin ci gaba da darasinmu na musamman da muke yi a cikin waɗannan mutum ɗin guda biyar guda hudu afuwan za mu fara kuma da karɓar hadda a cikin ha'iya ta الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني عليه رحمة الله تعالى بسم الله أي التوحيدي إيه؟ وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمسك واحد واحد بلا كيف جل الواحد المتمسك إلى طبق الدنيا إلى طبق الدنيا يمن بفضله إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج الأبواب السماء فتفرج باب تفرج الباب أبواب السماء وتفتح وقد ينشق يمكن دهمي وأيضا يبلغه فتلتان إليه بالقوانين تنفعه وتقين له الجبار في كل ليلة إلى كيف الجنة الواحد المتنفسيح إلى طرق الدنيا يوم بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح وقد يمكن الجهدي أبا يمينه وكلتا يديه توابير تنفحل وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى سيف جل الواحد المتمجح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماح وتفتح وجم وانتم عجز البيتنا قل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف in ka ce bila kaifin shine ya dace da na hau saboda gaba'un ta gabaci la'an nafiyatul jins bila dalilin bila khairin bila sharrin to shi yasa su ya karye kuma in ka ce bila kaifin nufin ya karanta ce bila kaifa in ka ce bila kaifa to ka saba mana hau amma kuma ka dada dama masu arubi zai hau bila kaifa to da dai muna gyara ne sai mu ce fala kaifa shi kenan ka kauce mana hau ka kauce baka saba mana hau baka saba ma agubi ba وقل ينزل الجبار في كل ليلة فلا كيف جل الواحد المتمدح إن كشي فلا كشي غباء كما إذا إتفاء فلا كيف إيه، فلا كيف جل الواحد المتمدح شي كننزيه بسابة منها وفا لا نافل في الجنس تي أي كنتا سننكما ba sawa makaida ta wazanin masu ahudi ba sun nan na fara yanka na ga yayi wani iri wanda in aka ce bila kaifin kun ga wancan ya fita fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun amma wannan sai aka fitar da fa'ulun sai wani iri kuma to to shi yasa amma aka ce fala kaifa sai fita ka gani وقد ينزل الجبار في كل ليلة فلا كيف جل الواحد المتمدح هذا يافتا تو شيني ديون متفي بيتينا كيف نبيو دغ فكو ده كو اغف الكتاب نجي بصوت واحد ثم قال الحمد لله المتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح وإن لكتاب الله والسنن التي أتت الرسول الله تنجو وتربح وكل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دام الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لدعم وأسجحه ولا تقل القرآن خلفا قراءة فإن كلام الله لنفسي يوضح وإن يتجلى الله للخلق جارة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه بعد المسبح ولم ينكر الجحيم هذا وحيدنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل انما قد قال بذاك تنجح ومن ينكر الجحمي ايضا يمينه وبالذات يديه في بالفواضل تنفح وهو ينزل الجبار في كل ليلة بلا فيء نزل الواحد المتمدح إلى قبر الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح وذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوه وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجحوا وأنسى يقول ألا مسلم مستغفر يلقى غافرا يقول أنا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ومستمنح راكو لا سامكو مستمنح كسراني اسم الفاعل ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح ومستمنع خيرا ورزقا فيمنح ومستمنع خيرا ورزقا فيمنح ومستمنع خيرا ورزقا فيمنح وذاك قوم لا يرد حديثهم وذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوه وقبحوا ألا هذا قوم كذبوا وأهيلوا وقل إن خير الناس بعد محمد وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح وزراه قدما ثم عثمان الأرجح طيب يقول على مستغفر يلقى غافرا ونسبح سيئة ورزقا فيمنح طيب رواها فقوم لا يرد حديثهم ألا خاف قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وذراع قدما ثم قدما ترجع شي قبل وقل ينزل الجبار في كل ليلة فلا كيف سل الواحد المتمدح إلى طلبك الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح توقعش سسيتي يقول ألا نافدي أديدي لوك ديكي سكوانا ألا مستغفرون ألا مستغفرون شن أقيوني wani من غافر أوجينا يلقى غافرا زي رسكي zai riski mai gafartawa kenan shine mai gafartawa Allah ta'ala a wannan lokacin yana cewa shin akwai mai neman gafara in gafarta masa shine ya kulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran shin akwai wanda yake neman gafara ya riski mai gafartawa ai mu ne almustaghfiruna ko almustaghfiruna bil ashar almustaghfirun mu ne masu neman gafara kenan غافر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول غافر الذنب وقابل الشود وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا اله الا هو اليه المصير فكون سورة غافر سنة تماكي من سورة غافر كو ومستمنه خيرا دميني من أمس كوتاء الخير كن مستمنه دنا مستمنه خيرا هذا شنياتي مكو can ya ce muku na kalmar take ma akwai inda ya amfani da ita ko ko ba nan bane kwakwalwa ta take bani babu bai amfani da ita ba yawwa ita ce a gaba wa mustamlihun khairan da mai neman kyauta alkhairi alminha alminha kyauta shi yasa scholarship ko aka dauki mutum aka bashi menene kuke ce mushi ma aka ba mutum aka ba mutum aka ba mutum ya karatu kyauta me kuke ce mishi malam Muhammadu <laughs> eh? compliment aka ba mutum compliment ya samu minha dirasiyya alminhatu dirasiyya shine scholarship shine sai ka ji a wasu kasashen ana cewa an ba mutum minha kamila ko a ce an ba shi nisfu minha ko an ba shi intisabi an ce an baka minha kamila to an baka scholarship full ko sisi komai ba za ka yi ba sai dai kai a baka ma an an ce minha za ka ba da wani abu rabi idan aka ce intisabi to kai za ka tsayi da kanka intafa ba an kama bi nafsi <laughs> eh? shi ne zai kaza da cewa muntasibi ne da sadun ba to shi ne nan wa mustamnihun khayran da kuma mai neman a masa kyauta alkhairi almustamnihu shine ay allazi yatlubu almilha mai neman a masa kyauta suna cewa alminah ta'ti ba'da almihan alminah ta'ti ba'da almihan kyaututtuka suna zuwa ne bayan an gama gwada ka sai ka sha wahala sannan zaka samu kyauta daga Allah to wa mustamnihun khairan wane ne yake neman kuma kyauta ta alkhairi wa rizqan da arziki fa yumnahu sai a bashi kyauta Allah na faɗin haka a daidai wannan lokacin da ya sauka na faɗa mana cewa shekul islam tamiya yana da littafi akan wannan sharhu hadisin nuzul inda ya bayani akan shi wannan hadisin da ke cewa Allah ta'ala yana sauka a kashi ukun karshe na dare ya ce akwai mai neman gafara in gafarta masa akwai mai neman arziki in azurta shi akwai mai neman kariya in bashi kariya rawa za ka ƙaumun wasu mutane sun ruwaito wannan ƙaumun ɗin ƙaumun kiramun mutane masu daraja la yuraddu hadithuhum ba a ƙin karɓan hadisinsu amma alaka ba ƙaumun sun kuma wasu mutane sun taɓe kazzabuhum sai suka ƙaryata waɗancan wa ƙubbihu kuma tirda su su waye ƙaumun din farko sahabbai su waye ƙaumun na biyu su sune jahmiyawa kai jahamiya sun shiga uku fa duk wannan ya hamiluna auzarahum kamilatan yawmal qiyamati na takzibin sufufin Allah ta'ala da suka yi qaumun nan sahabbai su suka waito qaumun din farko qaumun na biyu kuma jahmiyawa kun gani malamai suna cewa zikirun nakirati ba'da nakira yaqtadi al-mughayara idan ka ambaci suna munakkari sannan ka sake ambaton wani sunan munakkari yana nufin ba abu ɗaya bane idan ka ce ra'aitu waladan wa ja'a waladun kana nufin su biyu ne ra'aitu waladan na ga wani yaro wa ja'a rajulun sai ga wani kuma yaron ya zo yaro ɗaya ne a yara biyu ɗaya wanda ka gan shi daban ɗaya kuma wanda ya zo daban ko kuma ka ce me da'autu waladan fa ja'a waladun na kira wani yaro kawai sai wani yaron ya zo لا غسي كينا هذا ولد ولدا بمنكري فذكى ذكر النكرة بعد النكرة يقتضي المغايرة إذا أنك أم بس نكرة بعد النكرة هنا نفن دبن دبن أما ذكر المعرف بعد المنكر يقتضي مساواة ينزد شيء روى ذاك قوم لا يرد حديثه سيتي على خاب القوم ثم غنى تالا لا شيء ذكر المعرف بعد المنكر يقتضي المساواة هنا نكون ديني كينا فما نسيتي شيء ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم قبحوا تغدى وسمتاني كما كذبوهم سكا قرية وأنتم متانا وقبحوا تردسوا سنتابي كما تردسوا yanzu ne ya gama بياني أكن نزول الله تعالى في sulufin lailil akhir Allah su ila duniya ya gama bayani akan wannan to sai ya shiga bayanin wata aqida daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin Shi ne wa qul ka ce inna khayran nasi lalle fiyayyin mutane ba'da muhammadin bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam wazira husuni masu bashi shawaran nan guda biyu manzon da su ne yace hazani مني بمنزلة السمع والبصر لا تخبرهما سيدنا المنزل سمع يشي مسا سيدنا أبو بكر دا أمر زقزو يشي قاقا وانتن دا وانتن أوجينا سوني مطين جينا دا غنينا تيك قباس العباد سيدنا علي رويت حديث ان إسنادي صحيح هذان مني بمنزلة السمع والبصر لا تخبرهما من غاني تسوني وزيراه سوني waziran manzan Allah su wato masu ba shi shawara kuduman na gaba gaba da shi summa Usmanu larjahu sannan kuma Sayyidu sayyiduna Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu al wanda aka rinjaya wanda ya fi rinjaya nan raddi <laughs> raddi ne wannan sifar ta al-arjah yana nufin sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya fi sayyidina Ali falala kaga shine ne al'arjahu ɗin, wato shi aka rinjayar domin akwai masu ganin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya fi sayyidina Usman ibn Affan kamar yan aqidar zaidiyya sannan a cikin ahlus sunna ma an samu wasu an ruwaito irin waɗannan maganganun an danganta su wajen al-Imam Shafi'i sannan an danganta wannan magana zuwa ga al-Imam Nasa'i shi yasa ake ce musu lahum shay'un min at suna da wani abu na tashayyu'i in an ce lahu shay'un min at-tashayyu' ba ana nufin dan shi'a bane shi a'a yana ganin sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu ya fi sayyiduna Usman ibn Affan amma dai aqida ta ahlus sunna da suka yi ittifaki akai ita ce sayyidina Usman ya fi sayyidina Ali sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yace kunna naqulu wan nabiyyu yasma'u Abu Bakr summa umar summa usman summa aliyu yace haka muke cewa annabi na jin mu sai mu ce abubakar sannan umar sannan usmanu sannan wa sannan ali shi to shi ne wannan kun gane bai tutan ai ba su da damuwa to Allah shi taimake mu kamar mun faɗi ko majalisi na nawa bane wannan ko ko na faɗa na biyar istidraki na biyar kenan to kuna tambaya kwari daga baya ko bismillahir rahmanir rahim